kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkamu da safiya da fatan kun waye gari cikin ƙoshin lafiya yau take laraba takwas ga watan fabrairu shekara ta 2024 Yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakkun labarai kai tsaye daga bbc hausa kamar yadda muka saba kawo muku wanda wannan channel ta ntv news hausa ta ɗauki nauyin kawo muku sannan yau na farkon zuwan wannan channel ku dawo ku danna subscribe sannan ku danna alamar gawa domin sanar da ku da zarar mun doga sabon shiri suna na Abdulrahman mai Kano kamar yadda kuka sani wanda zan kasance tare da ku a yi sauraro lafiya a cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar 5 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa masana kimiyyar yanayi na turai sun ce duniya ta kai mummunan matakin ɗumamar yanayi da aka yi hasashen za ta kai shekaru kusan 20 da suka gabata a pakistan an buɗe rumfunan zaɓe bayan kawo ƙarshen yakin neman zaɓe mai cike da hargitsi a najeriya kuwa majalisar dattawan ƙasar ce ta sha alwashin ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar sassan ƙasar kudin da aka ware aka yi kasafi ba a kai musu ba minista ɗin kuɗi suna cewa an kai musu su kuma jami'an tsaro suna cewa ba su gani ba so muna so gaba ɗaya a halara gaba ɗaya a yi ta ta ƙare a yau ne ministocin harkokin wajen kasashen mambobin ƙungiyar ecowas ko sidiyawo za su yi taro to ko menene fatan 'yan nijar muna fatan wannan zama sidiyawo ta taimaka ta cire muna wannan takunkumi wannan mutanen da su saboda abin ya koma yanzu son rai ne kawai ya koma kuma mu talakawa mu ne ke wahala To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto maku labaran duniya suna na rabi atu ka. Masana kimiyyar yanayi na Turai sun ba da wasu ƙwararan shaidu da ke nuna cewa har yanzu ba iya cimma muhimman manufofin rage ɗumamar yanayi ba. Masanan sun ce a karan farko duniya ta fuskanci yanayin zafi sama da digiri ɗaya da ɗigo biyar na tsawon watanni goma sha biyu. An yi hasashen kaiwa wannan matakin ne shekaru sama da goma da suka gabata. inda masana suka yi gargaɗin cewa daɗewa a matakin ka iya zama gagarumar barazana ga duniya. An buɗe rumfunan zaɓe a Pakistan bayan kawo ƙarshen yakin neman zaɓe mai cike da hargitsi. Hukumomi sun katsa intanet inda suka ce sun yi hakan ne domin samun damar gudanar da zaɓe lafiya. More than million security army, police and paramilitary will Wakiliyar BBC ta ce sama da jami'an tsaro 500 da suka hada da 'yan sanda da sojoji aka jibye domin samar da tsaro a lokacin zaben. Kwajiya dai an kai wani harin bom da ya sanadiyar mutuwar mutane 28 a Pakistan din. Sojojin Iraki sun ce harin makami mai linzamin Amurka da ya kashe mambobin kungiyar da ke samun goyon bayan Iran uku a babban birnin kasar Baghdad na barazana ga tsaron yankin. The attack in Baghdad will raise fears of an escalation of violence in Iraq as it brings Wakilin BBC ya ce harin da Amurka ta kai Baghdad zai haifar da fargabar yaduwar rikici a Iraki. Waɗanda aka kashe sun hada da shugaban kungiyar Kata'ib Hezbollah wanda Amurka ta ce na da alhakin kai hari a sansanin sojojinta da ke Iraki da kuma Siriya. ƙungiyar ta al ta yi alkawalin mayar da martani tare da yin kira ga gwamnatin Iraki da ta ɗauki matsaya. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce bukatun da Hamas ta gabatar kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza sun ba da kofar da za a iya cimma matsaya. Sai dai kalaman nasu sun ci karo da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ce ba za su taɓa amincewa da bukatun Hamas ba. yana mai jaddada kawo ƙarshen ƙungiyar ba da jimawa ba. Mr. Blinken ya bayyana cewa zai ci gaba da ƙoƙarin ganin an ci gaba da tattaunawa domin cimma matsaya kan sabon daftarin yarjejeniyar tsagaita wutar a Gaza. And for Israel or Ya ce ba zan yi magana da yawun Isra'ila ko duk wani da ko kuma duk wani da abin ya shafa ba. illa mun yi amanar akwai haske kuma za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin an ci gaba da tattaunawa. Tarayyar Turai ta nuna damuwarta kan makomar dimokuraɗiyya a Senegal bayan da ƙasar ta ɗage zaben shugaban ƙasar zuwa watan Disamba. Mai magana da yan ƙungiyar Nabila Masrali ta yi kira da ƙasar ta dawo da tsarin yin ta na asali. Hakan na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta Allah wadai da matakin ɗage zaben da ta ce an yi ba bisa ƙa'ida ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Masana kimiyyar yanayi a Turai sun bayar da wasu kwararan hujjoji da ke tabbatar da cewa har yanzu ba a cimma muhimman manufofin da kasashen duniya suka amince ba na rage ɗumamar yanayi. masanan na turai sun ce a karan farko ma'aunin yanayin zafi ya zarta digiri ɗaya da ɗigo biyar cikin shekara ɗaya wanda aka ƙayyade ƙasa da shekara goma da suka gabata a babban taron sauyin yanayi na paris inda masana suka yi gargaɗin cewa idan har ɗumamar yanayi ya zarta wannan ma'aunin to za a iya fuskantar mummunan sakamako a duniya ga rahoton awwal ahmad janyau Masanan a hukumar da ke kula da yanayi ta tarayyar Turai sun ce watanni takwas da suka gabata sun kasance mafi zafi da aka taɓa gani a tarihi, kuma zafin teku ya ci gaba da ƙaruwa. Farfesa Liz Bentley ita ce shugabar cibiyar nazarin yanayi ta Royal Meteorological Society. Ta ce ba sabon abu ba ne karya waɗannan tarihin cikin ƙanƙanin uh, lokaci, amma kuma uh, zartawa a shekara wani abu ne na daban mai muhimmanci. Ma'aunin da aka amince a rijijiniyar Paris na dogon zango ne, mai ina tunanin shekara ashirin. Wannan ne dai karon farko da ɗumamar yanayi ya zarta ɗaya bisa biyar na ma'aunin yarjejeniyar paris a tsawon shekara a cewar masanan na tarayyar turai shugabannin duniya a 2015 suka amince su rage ɗumamar yanayin wanda ake ganin zai taimaka wajen daƙile fuskantar bala'o'i a duniya kuma masana na ganin ɗaukar matakan gaggawa na rage fitar da gurɓatacciyar iskar masana'antu zai taimaka wajen rage ɗumamar yanayin rahoton da awal ahmad janyau ya haɗa mana kenan To a Najeriya Majalisar Dattawan kasar ta ce ta sha alwashin ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar sassan ƙasar. Ta hanyar tabbatar da cewa waɗanda aka baiwa alhakin kare al'umma sun sauke nauyin da ke kansu. Shugaban ƙungiyar sanatocin arewacin ƙasar sanata Abdul Ningi ya ce daga yanzu babu sauran ɗaga kafa ƙoƙarin ganin shugabannin tsaron Najeriya sun yi aiki babu sani ba sabo. A jiya ne dai majalisar dattawan ta nemi manyan hafsoshin tsaron ƙasar su bayyana gabanta. Abokin aiki na Buhari Muhammad Fage ya tattauna da Sanata Abdul Ningi. Muna so gaskiya a yi kamar fito na fito ne. Shi sa a wannan gayyata a ken muka gaici ministan kuɗi domin ɗaya daga cikin abubuwan da muke ji shine kuɗin da aka ware aka kasafi ba a kai musu ba. Minista ɗin kuɗi suna cewa an kai musu su kuma jami'an tsaro suna cewa ba su gani ba. So muna so gaba ɗaya a halara gaba ɗaya a yi ta ta ƙare. mu san a ina ne matsalolin security da take gallazar mutanen najeriya musamman a jihohin arewa wannan abu ne da ya daga mutane hankali domin a ƙasar nan ba ma tsammani akwai wani abu da ya fi tsaro mahimmanci ganin cewa ka ce wannan zama da aka so a na keke da keke ne kamar a ƙarshe kenan za a gano mai laifi a bashi laifi ko kuma a ɗau mataki a kan shi mudamin abin da muke ta gani eh, kusan shekaru da yawa na democracy musamman lokacin buhari da wasu lokacin na, na, na jonathan a gaskiya mutanen da suka yi kuskure ko ba su yi aikinsu ba ba da wani mataki a kansu ba to wannan abin ya ci gaba da faruwa in haka za a yi ta yi a naɗa mutane wuraren aiki a ba su kayan aiki a ba su kuɗin aiki ba su kuma cimma burin jama'a ba kuma a basu ana kallon su a ci gaba to gaskiya shi yasa muka samu kama cikin wannan damuwa muna so mu yi keke da keke mu majalisa ba mu za mu ɗau mataki akan cirewa ko sawa ba amma za mu nuna faduwar shugaba ƙasa ga abin da ya faru ga abin da ya faru idan an mafi da kuɗi an sayi makamai to mun tabbatar kan cewa makaman da aka saya ko ba waɗanda aka ce a saya ba ne ko kuma gaba ɗaya ma ba a saya ba. Kun aika musu takardar gayyata ne waɗannan sauran mutum biyar ɗin da ba su zo ba ko kuma ba a aika musu ba ne? Mutane guda hudu mun aika musu, mun aika NSA, mun aika Chief of Defense Staff, amma ba mu aika wa ministocin tsaro ba. Yanzu mun samu an kara su ne. Ba mu aika wa shugaban leƙen asirin ƙasa ba, shi ma yanzu ƙara shi muka yi. ba aika wa ministan kuɗi ba shi ma an ƙara shi ne kamar waɗannan ba su zo ba kenan sun bijirewa gayyatar ku ne sun ce sun riga sun haɗa mitin da wasu turawa na eu da already aka ba su yau za su yi mitin a office in national security advisor bana tsammanin ko sun ƙaurace ne kamata yi dai ko da ma da wancan mitin din su gane kan cewa wannan mitin din ya fi alheri a gare su da ƙasa da wancan mitin ko da ma yi. a ƙarshen wannan taro da za ku yi da waɗannan jami'ai me kuke fatan gani idan an yi taron wato al'amarin tsaro ya zama ruwan dare al'amarin tsaro ya yana firgita ainihin wato foundation na wannan ƙasa abinda muke so mu gani mu ga canjin al'amura sanata abdul ningi kenan dan majalisar dattawan najeriya Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ta yi da kama wasu gamman masu zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a jihar Neja. Ƙungiyar ta buƙaci 'yan sanda da su sake sunan take su kuma nemi afuwar jama'a. A ranar Litinin da ta wuce ne ɗaruruwan mutane suka fito kan tituna a garin Mina suka yi bore kan tsadar rayuwa. Ga rahoton Habiba Adamu. Ƙungiyar ta Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta nuna rashin jin daɗinta bisa karya doka wajen kama mutanen da ta ce suna da haƙƙin yin zanga-zanga ta lumana a ƙasar. Isa Sunusi shine shugaban ƙungiyar ta Amnesty a Najeriya ga abin da ya shaida mini. To gaskiya wannan kame mun yi Allah wadai da gwamnatin Najeriya saboda wannan kamu da ta yi wa waɗannan mutane domin bai kamata a kama mutane saboda sun fito sun nuna damuwa ta tsadar abinci da tsadar magani da rashin kuɗi da tsananin talauci da ake fama da shi. 'yan sanda sun fitar da sanarwa sun ce sun kama wasu mata su uku ko hudu waɗanda ake ganin su ne kamar shugabannin tsara zanga-zangar sannan da maza fiye da ashirin to wannan abin takaici ne abin allah wadai ne kuma abu ne da bai dace ba domin mutane suna da haƙƙi suna da dama idan suna cikin wahala su fito su ce suna cikin wahala abin da ya rataya a wuyan gwamnati shine ta duba ya za ta yi ta warware matsalar ta kawo mutane sauki ba wai ta kama su ba domin kama sun ba zai rage matsalar ba illa ya kara ta. To yanzu da kuke bukatar ganin su 'yan sanda sun yi a nasu bangaren. To da farko dai muna Allah wadai da 'yan sanda da matakin da suka ɗauka domin a bisa doka ba su da haƙƙi su hana wani ɗan Najeriya fitowa ya yi zanga-zanga ta lumana. Sannan na biyu muna kira gare su cewa waɗannan mutane su sake su ba tare da wani sharaɗi ba kuma nan take sannan su nemi afuwar jama'a domin waɗannan mutane ba su yi wani abun da ya kamata a ce an kama su ba tsadar abinci ta yi yawa komai ya farashinsa ya yi yawa mutane sun galabaita suna cikin wani hali na ha'ula'i don haka suna da dama su fito su yi zanga-zanga cikin lumana su bayyana abin da yake damunsu. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Neja DSP Abiodun ya tabbatar wa da BBC a jiya cewa sun kama mutane 25 waɗanda suka yi zanga-zangar tsadar rayuwa a ranar Litinin ɗin da ta wuce. Amina. sai dai zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoton bai yi ƙarin bayani ba kan kaman saboda ya ce yana wani taro a baya da kungiyar ta amnesty ta sha zargin jami'an tsaron ƙasar na cin zarafin fararen hula da kuma wuce gona da iri zargin da suka sha musantawa a ranar litinin ɗin da ta wuce ne ɗaruruwan mutane galibin su matasa da mata suka bazu kan titina amina babban birnin jihar ta neja dauke da kwalaye da ƙananan alluna suna kokawa kan tsadar rayuwa sai dai washe gari a ranar talata jam'iyya mai mulki ta apc ta fito ta zargi 'yan adawa da kitsa boran don yi wa gwamnatin bola ahmed tinubu kafar ungulu da kuma yunkurin tayar da zaune tsaye a kasar zargin da 'yan adawan suka bayyana a matsayin gazawar gwamnati tun bayan janye tallafin man fetur a watan mayun shekarar da ta wuce ne 'yan ƙasa ta najeriya ke fuskantar hawa farashin kayayyaki musamman ma kayan abinci lamarin da ya ƙara ta'azzara talauci a tsakanin al'ummar ƙasar duk da matakan da gwamnati ke ikirarin tana ɗauka habiba adamu bbc hausa a abuja a najeriya to game da tsadar rayuwa a najeriya ga wannan sanarwa ra'ayi riga kowa da irin tasa a najeriya 'yan kasar da dama ne ke kokawa game da matsin rayuwa da tsadar kayan abincin da suke fuskanta lamarin ya sa waɗansu sun yi zanga-zanga amina da kano domin jan hankalin mahukunta su duba lamarin abubuwa ya mana tsada aure ma raguwa yake yi wallahi talla akan tsadan abinci sai dai gwamnati ta ce ta kafa wani kwamitin da ke nazarin yadda za a lalubo bakin zaren samar da abinci a kasar shugaba bola ame tinubu lalle ya ba da umarni cewa makarban gwamnati su zauna su yi wani abu domin a samu sauƙin al'amari a ƙasar nan musamman ma abubuwan da suka shafi karancin abinci yaya aka yi ƙasar ƙasa ta tsinci kanta a wannan yanayin yaya za a shawo kan wannan matsalar ta hawa farashin kayan abinci waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To domin ba da ku a shirin da za mu kama ku ranar Juma'a sai ku aiko mana da sakonninku a shafukan na sada zumunta. Yanzu karfe bakwai saura kwata a Najeriya da Nijar har karfe shida kenan saura kwata agogon GMT da Ghana. Rabi'atu Kabarrin ce ke gabatar maku da wannan shiri daga sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu je Senegal za kuma mu je Ghana muna kuma tafe da labarin wasanni. To a Najeriya a yau ne ministocin harkokin wajen kasashen mambobin kungiyar ECOWAS ko CDAO za su yi taro wanda shine karan farko bayan kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso sun sanar da ficewarsu daga kungiyar yayin da a bangare guda kuma shugaban kasar Senegal Macky Sall ya ɗage babban zaben kasar. Taron ministocin ka iya zama sharar fage ga taron da shugabannin kasashen shiyar za su yi don tunkarar waɗannan matsalolin. Ga rahoton Ibrahim Isa. Taron, kamar yadda wata sanarwar da kungiyar ECOWAS ɗin ta wallafa a shafinta na intanet ta nuna, taro ne na musamman da ya kunshi 'yan kwamitin shiga tsakani da majalisar tsaro a matakin ministoci waɗanda sanarwar ta ce za su yi zama da nufin tattaunawa a kan halin da shiyar afirka ta yamma ta samu kanta ta fuskar tsaro da wasu matsaloli da suka jibanci siyasa kuma bisa al'ada wannan taron ka iya zama sharar fage ga zaman da shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar za su yi da ka biyo baya kwanaki kaɗan. Ganin cewa wannan ne taro na farko da waɗannan jigajigan ƙungiyar Ecos ɗin za su yi bayan ficewar da ƙasashen Mali da Niger da Burkina Faso suka yi daga ƙungiyar ga kuma wata wutar rikici na ƙoƙarin kunno kai sakamakon ɗage babban zaben da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya yi. Masanin siyasa Farfesa Jibrin Ibrahim ya ce ya kamata shugabannin ƙungiyar Ecos ɗin su yi kafa kafa su mai da hankali wajen lalamar 'ya'yan ƙungiyar idan ba haka ba kuma garin gyaran gira a rasa ido. kungiyar nan na ecowas tana cikin matsala sosai kasashe guda hudu sun fita daga tsarin demokradiyya senegal ta shiga wani hali kundin tsarin mulki din kamar an jefar da shi ne in ƙasashe biyar cikin sha biyar suna da irin wannan matsala kungiyar nan za ta iya rushewa ma gaba daya yawancin kasashen nan suna cikin matsalan 'yan ta'adda ba wai kawai ma masu jihadi ba domin haka batun tsaro zai daɗa lalacewa Kasim Muktar, wanda tsohon minista ne a gwamnatin shugaba Bazum da sojoji suka ture a Nijar, ya ce akwai bukatar shugabannin sai da yawon su rungumi salon cizawa da hurawa, kuma wani matakin ƙara jefa ƙungiyar yake yi cikin rudani. Takunkumi yau tsawon wata kusan bakwai yake yi ma al'umma ba ma al'ummar mu Nijar ba azaba ya kamata su su janye shi in sun nura duka wannan takunkumin da aka doka bai hana ba ita al'umma musamman nan Nijar ta ci gaba da kamar goyon bayan shi wannan shugaban ƙasa General Tani wanda ya nuna alama cewa eh, matakin da su iko suka doka al'umma ba ta da shi ba ita kuna ecos ya kamata kasance ecos ce ta al'umma a ba hanyar da za a yi a samu masalaha duk da cewa tun da farko shugabannin kungiyar ecos din sun cije kan matsayinsu na dakatar da kasashen da suka bijirewa demokuraɗiyyar tare da sanya musu takunkumi farfesa jibrin ibrahim ya ce ba gazawa ba ce idan suka sassauta domin a samu maslaha dole ne ecowas ta samu yin da za a tattauna da su a nemi mafita ba wai a nuna musu cewa ana da ƙarfi za a iya musu takunkumin da zai sa dole su dawo to ƙasashen nan na ecowas ƙarfinsu dukansu na raguwa dukansu suna cikin yunwa to cikin wannan halin baraka ba zai iya gyara abin da ya riga ya lalace ba A ranar 28 ga watan Janairun da ya wuce ne kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ECOWAS suna zargin cewa babu abin da zamansu a kungiyar ya tsinana musu. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, nigeria. To ko menene fatan al'ummar jamhuriyar Nijar game da wannan tattauna da ministocin wajen kungiyar ta ECOWAS za su yi? Wakiliyar mu ila Isu ta tattaro mana ra'ayoyin wasu daga cikinsu. Eh, lallai muna fatan cewa allah ya sa wannan zama mu ji alheri saboda ko ba komi 'yan ƙasar nijar da na najeriya da